Thank you. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الجمة وجاهد في الله حتى جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد ‘yan uwa musulmi masu albarka da muka taru a cikin wannan masallaci albarka masallacin abdullahi bin masud radiyallahu anhu anan bakin kasuwa a nan cikin gari audi yadda fata a tare da da malamanmu da 'yan agajinmu da ararmaninmu da dattijawanmu da yaranmu da manyanmu duk muna wa juna salama, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna kare ma Allah godiya madaukakin sarki wanda ikon sa da yardarsa da rahmat sai ba mu ikon sake haduwa domin ci gaba da karatu a cikin littafin Allah mai tsarki idan jama'a ba su manta ba karatunmu na jiya mun kwana sotul bakara aya 160 da biyar ko yau za mu sa 166 insha Allah a cikin wannan suwar mai albarka sai su baka Allah wanda bismillah استبرأ الذين اتبعوا من Allah اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. tsakanin mabiya. da kuma uwayen gida duk mutum da ya fi mutum wajen banna shi ne mai gidanka wajen harkar banza to ran tashin kyamar sai kun yi uwanka ubanka za ku rabu ku yi bara'a da juna ku ƙini ma juna albarka tsakanin da shi shi yasa idan za ka mutum ka tsaya ka bi saboda yi za ka bi shi zai zama mai gidanka a wacce hanya saboda akwai a immatul huda akwai a'imar dalal akwai shugabannin shari'a akwai shugabannin bata wanda in ka bi shi zai kai ka ga halaka shi yasa aka ce wa man yakunu al-ghurabu lahu dalilan yamurru bihi ala diyatil kilab duk wanda hankaka amne gida ne to hankaka bai kashe ko sai ya kashe gawar karnuka ko tsari gawar kare za ku je ku ci da kai da kai ma'ana abinda balaga da kuma magana anan shine duk wanda an da mugun da gida to sai ya kashe ruba o bai sani ba ran tashin kiyama za su yi fara'a da juna za su gaba da yi shi na Allah ta'ala ya ce sabar ra'an ladina sudiru yayin da su waɗanda aka bi za su yi fara'a min alladina sabu ko suka bi su sai na sai na ce sai ka bi dole eh ni ce dole dole ka bi shi ko sai su ba kai kake kai da gidan ba ba kake wajen gaba cikin na ka sai ka dole kowa zai bara'a da wani Allah ta'ala ya ce wa azab alhali ga azab sun mabiya sun ga azab sun ba gida kowa ya ga azab yanzu kowa wanda ya fi kowa zai bara'a da wani ne gida da sallah ne ba su dole ba shi sai an ga gidan mutum wani ne da Allah ya ce wa taqaffa abihim al-asbab duk wasu alamomi ta su yake tsakanin su ran ta kiyama duk wata alaka ta ke sai a kuma ganin laifin juna to ya kuma uwa musulmi wannan aya tana karantar da mu cewa wallahi duk wanda ka bi ya zan mai gidanka wurin harkar banza shi ne mai gidanka ran tashin kiyama sai kuma raba zane kun yi ne mai juna suna Allah ya isa ga juna ubangiji Allah shi muna kariya Allah ta'ala ya ce wa qala ladina tabu wa qala ladina Allah ta'ala ya ce wa ƙarar labinin taba sai waɗanda suka bi fiski mabiya ɗin shammiyar sai fiski lau'adun na karas da ma damar kuma duniya. Fa na tabar ra'amin wallahi da mu yi bara a da da mun watsa mun kasa inda za a ce Allah ya rabu da mu kuma duniya da mu da ku wallahi duniya zan mu rabu gari alhaji rabu da mu kuma duniya a riga an bar duniya duniya babu duniya duniya ta riga ta yanzu ana hilin kiyama wanda kuma ga azaba an gani ana wa juna bara'a kun babu babu hali ana son a raba gari amma ina lokaci ya riga ya koyi shi ka Allah bai da ƙeci jama'a ya ba mu labarin abin zai faru kiyama Allah na wani labarin da abin zai faru in ka bi mutum bisa da halaka na rantsi da Allah ya tafi kiyama sai ka yi kai uwan ubanka da sai ka tsini mai albarka ya tsini ma albarka kuma su kula arab ta fara za su tsine ma juna albarka kawai su ga an cikin azaba da mai gidan da yara da masu gidaje da yaran duka ga cikin azaba kowa na jimami bangiji Allah ya kare su shine Allah ta azumi ce law an lana faratan fa fa tabarra abinka da muna da ba amin shi mu duniya da wallahi mu yi bara'a da ku da mu raba gari da ku kadalika yace kamar tabarra'u minna kamar da ku raba gari da mu a yau ga hilin jama'a kun ci kuma san mu ba kun ci ba ku da alaka da mu to yanzu kuma mu inda Allah zai yawa namu kuma sai mu ci mu ku san ku ba sai ku kibi Allah ta'ala ya ce kadalika yurihimullahu a'malahum hasaratun alayhi kamar haka Allah ke gwada musu ayyukansu nadama a kansu hasarati anan nadama da na sani a kansu suna inda sani wallahi da wanda wani wallahi a ce wani haka yake sun sa akwai wasu kwaɗai da aka bi su zan su shi ke nan da ka na sa kana buɗe wai mata yana zina yana aikin kana sai kana ɗauko mata ka sayo mai biya ka sayo mai wiwi ka sayo mai abubuwa kai kuma yana kallon maka ai wannan da na wallahi ran tashin jama'a su fara da za ka ko ya zama gidanka na yana sata abubuwa daban-daban kana yi na haramun ya aiki gidan boka ya yi sauransu duk wani abu ana jin hankali ka a cewa wallahi wani zuwa nan kabar sai a ah, ni wallahi tun da yana ina mai cikin gida na tuni a matsala ne ai kowa kan haka ne yana saboda ka yan uwa musulmi ba a san abin mutane ido rufe duk wanda an mai gidansa sai ka tsaya ka riba saboda me haka bai shi ubangiji Allah ya kare Allah ya ce wa ma hum bi kharin min nan nar ba su da za a san daga wata ba ba a yi shi suna yin suke har abada ba su yi da masu gidajen da kuma yaran duka kowa ka ran suke ine wa duniya da yake kai kana ganin girma ne a duniya yanzu kuma ga girma ne a ba dan watsa girma sai ya kai a kai mutum cikin wuta a nuna shi babu sabo babu wando babu mutum kuma kana ganin shi ya fasar da shi a duniya ubangiji Allah ya kare mu gaba sai Allah ta'ala ya ya ayyuhal ladina amanu ya kuma ku imani kulu min ma fil ardi Allah ya ku ci daga abinda a cikin kasa halalan abinda a halal tayyiban mai dadi duk abinda ka san ba halal bane haka bi za ka jin yunwa baka haramu ya kale ta kauce mata kau da kai duk abinda ka san ka dokar sa gabatin ka wanda haramu ne kauce mai saboda ne saboda in ka ci jina kawa illa ko ya taɓa imaninka ko ya taɓa lahiyarka ko ya taɓa tattalin arzikin ka kai abinka da halal sai ya ba wa shi to shi yasa ina ganin tausayin waɗanda haramun ta kewaye su gaba da baya akwai sosai gare su saboda bi saboda wallahi abin zai faru ko dai imani ne ya kasa ko a waye gari lahiya ne ko lahiya iyali ne ta saboda jiki da gani wanda ya fi ƙarfi ya yi lahiya in yana kan halarta. ko da ba dadi daɗi ka ci ƙanzo ka ci garin kwaki halal wallahi ya ni wanda ka cin kaji na haramun tunaman naman zabbi na haramun tunaman naman na haramun wallahi ka ni yi lahiya dan mi ko da haramun ba ta ba da cikin lahiya yadda Allah ta'ala ya ayyuhal ladina ya ayyuhal ladina ya ayyuhan nasu kulu min ma fil ardh ya fi mutane ku tuna daga abin da a cikin ƙasa halalan abin da halal tsayi mu mai daɗi sai Allah ya ce wala tattabi'u khutuwatish shaytan kada ku zan kada ku bi zambiyoyin shekar hanyoyin shekar suna da yawa Allah ya kada ku bi su in ka dibi ɗan kasuwa shekar na tahowa da hanyoyin kasuwanci sai musu kaka gida in ya biyo na sun ka gane sai ya biyo musu nan in ya biyo na sun ka gane sai shi biyo musu nan yanzu ɗan kasuwa na kuma gana mai cewa to ya kamata kasuwancin ganawa yi mai tsarin zan samu alheri alheri suka cewa ta kuma sun ya bi wata hanyar da yana cin riba bai sani yanzu misali ɗan kasuwa an tuka ya kaya gare bai da shi makwabci ne alta sai ce a barin barin sau akwai shi ana sai da dubu biyar shi ko ya zaɓi ba ɗari biyar sai an shi kuɗin da sai farki a cikin sai ke wajen wancan sai a so ya ke in ya sai sai ke samu wannan da ke sai sai ya ke shi ya ɗauka ya fi riba ɗari biyar ba su riba ɗari biyar kuma kuɗi ne ka a kan cikin abin da aka so barne kuɗi ne ka ce bare bare sai ka ce ka sa kuɗi ka ciwo abin yana Allah in ka dawo ko da ka dawo ya ta yare abin da ka so ya a ko lokacin za ka ci riba amma inda kuɗi ne ka ci babu hali ya ta yare ya riga ya wada cikin ya riga an su saboda haka yanzu dai da harin da ya ta ga ba ka cin wani sai ta malamai manzo Allah ya magana yake cewa al-qarar bil dama mutum na cikin wani abu in ya biya amma ɗaya jirgin ba ka ba ka fara ba ba ka ba ka inda duk ba ka fara ba ka ba ko ba gaskiya ba sannan in ka so a wani abin da shi dan ka sai a kawo sayan abu sai ko ba wani bayan kwana biyu a kan buɗewa da biya ya karatu a kuma a kasuwa wallahi da shi kan sai sa aka so musu illa da wani biyu sai abin kaya to babu kaya shago ya tsare ko babu saboda babu allah babu da kuma kada saboda da ita ke manoma kuma shi ɗan ya ya ce manoma suna amfani da rashin ba da zata da rashin yin sallar kilo da zalunci ma'aikata sai ga mutum ya ɗauki ta aiki aiki ya ƙara aiki zai ana mai kuma sai da zabi baya sai ya koyi da ko ya koyi da wani sai amana da yanzu ya kai har ɗan tafafi yanzu wanda ya kai jami'a cikin bai duka a yanke dabba jini ya zuba don shi ma kai kyau wallahi ma ga sata injin ma ga zuwa da ke ko shi kan yi wani ya siyasa sai turga da amuna ya ko da ya so ya ɗauke kó débi lẹ́gbà lọ báwo kó ní ti lápá yìí wọ́n ní apẹ́ lápá yà ní apẹ́ yìí apẹ́ yà lọ́wọ́ àbẹ́ yìí lọ lọ́wọ́ ẹ̀rọ sọ́rọ̀ yìí kìí sẹ́rù ẹ̀ǹtì láti wàláhì lọ́wọ́ ẹ̀ǹtì ayọ̀ yìí lọ́wọ́ ẹ̀ǹtì bá Allah ta'ala yake wala tattabi'u khutuwati shaytan kada ku bi hanyoyin shaytan innahu lakum aduwwun mubin lalle shaytan makiyi ne ko bayanan ne adawar shaitan da hiyar ta sai da sai ya halaka ta mai sheku ta iji Allah Allah ubangiji ya mana kariya gaba sai Allah madaukakin sarki ya ce Allah ta'ala ya ce innama ya amurkum bis su'i abin sani to shi dai na muku da mu wa'u shaitan duk lokacin da ya kusan doka sai sai mugun abu mugun abin za ka yi ko ka yi zobi ko ka yi karya ko ka yi sata ko ka ci amanan wani har shaitan da ya bada ba yana umurtar zuciyarka kuma gashi Allah ya baya sa ya shiga cikin jikin na adam har inda jiyoyi suka suna ina shiga da jini gudana saboda haka shi yasa Allah ta'ala yake kalmi irin shaitan koyoyi dan in ya fito ko Allah bai mu jama'a lafiya Allah ta'ala ya ce innama ya'murukum bis-su'i wal fahsha abin sani ko shi ina mutu ko da ban amin muna mugu aiki da alfasha ko ga nan araba alfasha da mugu aiki alhaji guda na alfasha ba na wani akwai dina akwai liwati akwai mata ko da mata suke yi da sauran abubuwan alfasha manya da ƙanana boye da bayyane da mutane suke Allah ya kashe kan shi da kowa da mutum da data wallahi mun san da mun shi ina kaza sai ga wani mata sai wallahi ba gudu duk abin da kuma da shi amma saboda shi dan ya iza zaki sai kai ki ga wanda ba ko kai shi ba idan da an san mai kuɗi kullum tana an san mai kuɗi saboda ka san haramun ta yi daɗi ga abin nan wata rana muna islamiyya ɗalibai kuma tambaya sai ce allah malam mutumin da ka zuwa harkar barza suna da mata ne gida to wata rana akwai kalwa ne ya kai wanda ita yake ba kuɗi ta kawo mai mata ranar ta shirya da mata ta yi guda ya ji abu domai ta ce magana da mata ta ce don ke ga abinda zai yi amma don allah abinda da ka sun rawa ne a ciki ki bari har ga mai tsakanin mu da ke sai ta buga mai cewa na an samu sai murna ce an samu ce wala an samu ta shi kenan yayi amma sai dai wani karo gaskiya akwai shari'a matan nan ba a son in an ka shiga a kunna wuta kuma ba a son ka ji maganar ta abinda kawai aka so in ta shigo a yi abinda aka yi kawai shi ke nan kowa ya yi. babu magana babu kunna wuta in kayan ta sai ta babu matsala a yi na aka shirya da maza sai ya aiko dubu mutum a ba ta shirya an ka ba ta mata sai an ka ba ita kuma kalwa ne ya kallabe ta maza ta yi shirishiyar ta kai ta yi shirishiyar ta yi shayashayar ta kai ta sha dare ya yi aka ɗauki da mota a kai da aka kai ta shiga wuri ne malam aka yi lalata ko kuma lalata aka yi ba da ya mata da ku to shi da lokacin da aka shiga an kai an ka gama an ka yi to sai ya bugo kai ya rinci da Allah shi wanda harka da taɓa samu irin ba da Allah yana son kuma a sake lokaci a sake komai sai da ita sai kuma ba da zubuwa mutum shi da Allah yana son bayan kwana biyu da aka kuma shirya kuma faruwa shi ke gane a fita sai da aka haka ne ya kai karo uku ni islamiyya ta kai ga baya sai da sai mutu so ita da yakan an faɗa mata mijin tana ita ta zarfi mijin tana amma shi bai kama haita shi niyya sai banza ta ɗauka ko ba ta yi niyya ba ita kuma mata ta saboda an sai ta mijin tana kuma ta da kina saboda ta shiyar da ya fi da ta shiyar da wani lura ita ta yi gaskiya matsayina na almajiri zan faɗa shi mijin ya nuba don me da shi rai ne ya ɗaukar na ƙarshe ko ba gaskiya ba amma ita ma sai ta riga ta san miji suna saboda aka ita ba ta ɗauka saboda haka daga baya bayan an ci an tuɓe sai ita kalwa da wala ya bani bari matsawa kar ba uku da kawo mai wallahi duk masu sana kawo ta ke ya zaɓu da ta ke ala jiro wani halar sai ta faɗa mai wani inna lillahi wa inna ilaihi yanzu sai wanda ka shiga cikin ba sani ba to ina kuɗi na ina ɗari da hamsin ne kuɗi ta ce an sha magani ma magani an sha ba tun da zai wawa kashi ka kasa gane ka kasa gane cikin mutum gyara mata da cikin wallahi duk wanda ya gyara mata tana zama abu kare malam mace da ta gani wallahi in ka gyara kai mamaki amma in ka so ka bata matar ka wallahi nan tana nan da mutuncin ta da budurcin ta wallahi za ta bata sai ka ai aure ba sai ba ta wuce wata shidda bar aure ta bige ta lalace kawa sun lalace fuska ta lalace yunwa ta kama sai ka gyara fuska da kawai ko mun sha haɗin mutane ba ku gane matar ka abin da aka so ku mutunta ta ba wai ko ina aka ba ta a gyara akwai wasu abubuwan da ake yi wata ƙara jin daɗi da ranta kullum suna tunani mai daɗi ga mijinta sai ka kayan kuba ta yi jiki ta ƙara zama atayya sai zan ta ƙara ni'ima da zata da kai amma mace ta bushe kullum kana gama wata bakin ciki da bakin uwa yanzu da mene ya za a yi kinanan ƙwarai ya za a yi ta jikin ƙwarai ai mana ganin mutuwa ya yi lokacin ma ya samu ya ɗauki tunan mashin ke fadama ya gada masa wuraren aiki masu aure samun jabin da ƙasa da niƙafi suna cikin gari suna yawo suna ganin shi da kan tayi akwai wani ustazu da na gani ya ɗauki mata ya kai sannan wajen gona sarki ina zagaya da suna ganin tana ganin abin da musulunci suna ganin shukoki suna ganin daji suna tsaya suna hira ta ta jabi ta sani ƙafi yawa musulmi haka na a cikin sai sun suna fashi amma alfata da ka gani wallahi mu ba a shi yasa Allah ta'ala yace innama ya'murukum bis-su'i wal-fahsha'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun saboda ka shi na umurta ku da alfasha da mugu abu kuma ku wani magana da Allah ga ilmi ba ku da ilmi shi dan sai yake ku yi ƙarya ga Allah ku Allah ya ce Allah bai ce ba a duniya babu lahin da yake ce Allah ya ce Allah bai ce ba yi ma Allah ƙarya kina daga cikin abubuwan da ka sabu tun ya tafi ran tafi kiyama wato walakance shi ya sami ne kiyama duk wanda kaga ya tashi duka ta yi baki ta yi baki irin Allah ya wasa ya shi yasa Allah ta'ala ya yawma al-qiyamati tara alladhina kadhabu 'ala Allahi أليس في جهنم مثوى للمتكبرين الله فتوى في يوم القيامة kuma yin kiyama ترى الذين كذبوا على الله ذهبوا ان سكوا الله قريا وجوههم نكوتكم متودا سنا بكي كريم يا الله سكا كاي بكي كريم الله يوا قريا الله يسارك sannan himin kiyama duk wanda kaga ya tashi ba shi ne na kai da wuta kuma mai to shi kuma duke mara lafi an mutu an bar yara an kawo kuɗi an ba su ya sauke ta sa a so ba su an lokacin marayu an ba shi yan miliyoyi ko yan dubbai dubu ɗari biyar dubu ɗari biyu sai ta haka sama su faɗa kaɗa yana ɗiba a kanka yana haramoki ne har su fari ko da ya fi girma mu ya daga sai ce ai na ya fi shi mutu wallahi ta ya amince sarkinin ya wato wanda kaga ya tashi ya zan kukala rabin ya yi bari rabin ya yi bari suku su ne waɗanda halatu amalan salihan wa aka sayya su ne waɗanda sun tuka ya aikin ɗaya da muku aiki kar a gani wani wa'azi na amma zuwa zuwa kuma sun tsaye wani wurin da bai kuma da abin ana bara ana karuwa so zai ke abin ba su da kyau ruwa wai wasu barnoji da an kai lokacin a cikin kayan duk kawo nan a muna bara muna karuwa in an ba su abin saboda allah suna so in za ka aka so su suna yi haka yanzu ka ce za muna bara muna karuwa ubangiji Allah ya kare saboda haka in ka ga mutum ya kare su kara ran tafin kiyama su ne waɗanda kana su amala salihan wa aka sayya don duk wanda haka ya tashi ran tafin kiyama gehen jiki ya jari ya karkace gini guda hannu ya shanye kama ta shanye ijiyar wata ta biyu haka baki ya koma gini guda kun dai gane su zuwa gane man ka inda su inda hu inda hu a kan kama da ila da ku dole ukura ya a yamma ya mutu shirku kuma ne. manzo Allah ya ce duk wanda aka yi sai ta fi mu guda ko me ya dauko wani guda yake ko me na wani yana wani amarya ko me na ya riga ya yi kuma gida wa ta jama'a zai zo ginin cikin ya shiri hannu ya shiri awa ta shiri ijiya guda ta shin baki ya juya gefe guda da dai ne wanda alama su suna wanda ke marshi adil in ya so dan nama ne da daddare sai ya lafiya amarya ya uwar gida sun rike sai ka da miyan baki ya so yau sai ya kai kayan daɗi da balkina da sauran su suna lafiya amarya ya yi da kuma gida abubuwa daban-daban na wulaƙanci ya ne masa saboda ya riga ya gama ita wallahi akwai mutuwa ran ya ma sai ta fashi gain ga ya ce na taɓa baku labari wani ne ko ɗan nama ne sai sa mulla ya cikin mulla ya yi sallama da ƙwargiya sai sai shiga kashin a haka ran da abin ne tsoro ya yi sallama da ƙwargiya ya juya sai ka ta kuma ran da sai ka mulla ta kwaya sai nama ya wani sai shi ba. shi na wasu su tare da Allah ya taba ba ki nama ce wala ya taba shi ne tun da ba ni ba shi an niyya ne ba. ubangiji Allah ya tawa rata ta kiyama duk wanda ka ya ta ki kamar kowa da girma ne amma shi kuma kyafu ko dan girman kai duniya ya ja tsara ya bushi iska ya ce shi wani abu na ko mutane wala ɗan da gani to duk dan girman kai ya ta ki kiyama Allah ya jinsa sai kamar kyafu ana taki ne yana kuka sai a can kasa da mutane kuma wata kwawo to shi alamar za a gane waɗanda suke ɗan girman kai na duniya wala kan za a yi shi yasa yake yin zulmu takaddu na amsalin zarra za a tayar da ɗan girman kai misalin kwayar zarra ɗan ilu ɗan ƙanana ga su mutane na amma ɗan ƙanana saboda duniya sun kasance girman kai ɗin kwawo mutane wani za a girman kai ya zama wani ɗan wani abin duniya mutum ya yi girman kai kai ba ka da kofi za ka yi aje maka saboda Allah da ubangiji Allah ya kare sannan akwai masu cin bashi da ruwa su ku za su sake mahaukata ran tashin siya suna waɗanda ka ba da dubu goma a ba su dubu goma sha ƙwarai kafin yanzu akwai wata kungiya ta yi su suka ba da dubu goma a ba su dubu goma sha idan wata in ka ba da dubu ɗari a ba su dubu goma in ka ba da miliyan dubu ɗari duk wata ko an ci ba ko ba a ci ba sana'ar ne ko ba a yi sana'a ba sai dai kawai da wata ya ce ka ba su ba su kai kai kuma kowa kuɗi na ta ko da aboki na da ya kira mai cikin ba Allah wani na neman shawara ga wani dan arzikin siyasa da ya kwaye da gaske ga wani zai ba da kuɗi dubu da dubu ɗari shidda amma dubu ta zai ba da dubu sittin dubu ta dubu sittin zai ba su a ko kuɗin na yan kuma rage zuwa ka so sai a amsa haɗuwan wanda haramun ne kuɗi da kuɗi haramun ne in za ka iyawa sai ya wata sana'a ke ce gata sai su kayan ka bashi in zai bai kawo sai ya bai kawo kuɗin ka da ribar ka haka na aƙida amma ka ce su ba mu kuɗi kasa ya ba mu tsarin wani abu wannan haramun ko ba gaskiya ba to suna wa'in za su tafi ya tafi kiyama mahaukata irin waɗuwar da mai shamar jinnu ka yi wani salai ba na ita jiki na rawa bai iya tsayi in ya kwaɗi ya tashi su laiɓa na ya sa baki ne kuma ya kwaɗi wuri ya masu wanda ka gani haka nan an ba shi da ruwa shi ne mafi ba shi da ruwa ubangi da Allah ya kare jama'a akwai alamomi daban da bai yi ma za a nuna yin su wallahi sai kun ba su mamaki daga cikin waɗanda suka wa Allah ƙarya za su sa su ya baki irin da Allah ya kare ubangi da Allah ya kare gaba sai Allah ya kare sarki wa ibadillah idan ka ja hankalinsu kai musu wa'azi cewa ne laluwan nan ku barta ku dawo ma abinda a gaskiya Allah ya ce wa idza qila lahum idan aka ce musu ta'alu ku zo ila ma Allah zuwa ga abinda Allah ya saukar qalu sai bal a mu gaskiya duk wani abu ka barka bashi nattabi'u ma alfaina alaihi aba mu muna bin abin da muka samu uwayen mu akai suna yi to ka magana ka ja mana aya ko hadisi wallahi babu romo da wannan abinda ne ga rawa bana shi ne na kai to jama'a abinda ya sa mutum kabin mahaifi ne duk abinda a daidai yana yi abinda ba daidai ba kuma sai mutum ya bashi sai mutum ya gyara babu lahi mutum mahaifi ne mace yarina shi ma ya kama kira to ya matsala jama'a babu lahi mutum mahaifi mahaifi ne shi na kama kira shi ma sai ya kama babu lahi mahaifin mutum yana sana'o'i na hannu kila wanzami na yana aski kafa sai ka kama to ya matsala ciki amma in ka isa gidanku ana ana aje aje akwai kayan aiki gidajenku da yawa an yi turbuɗe turbuɗe an yi rataye rataye an yi makale makale gidanku ba ka yadda ka sai ma yi za ka yi ba ka yi duk abin da ya zan ya sa amma Allah gidanku ba ka yi an diba argungu an yi abubuwa da yawa lokaci an yi shan kubewa an yi wasu waɗanne abubuwa daban-daban duk an yi su amma zai ina suke babu da akwai abubuwa daban-daban tsaye-tsaye da aka cikin gari amma yanzu kaga addini ya kingo an wayar da kan mutane sun bari to mutum bai cewa in iske abu gidansu ana yi shi wallahi sai yayi akwai wanda yake kore kaza gidansu ana kohe gere malam ka san kohe gere ko ko da sai gidansu ya iske ana tauri ana haraka yankan yuka da sauran abubuwa kaga mutum bai cewa to wannan ruwa zai yi ta gaba ɗaya ɗari bisa zai bi ta kaga ba yi wa zai ko ba gaskiya ba saboda an san waɗannan itace da aka ce masu hana yunwa aka ce ga cikin mutum haramun nan wanda ko a yanka ba ta kamawa ko an buga sanda ba ta kai ko an halo ba ta kawowa kar ka zan dabbahe ga bai yiwa ga mutunci ya kai saboda addinin musulunci ya hana wannan inda ana ci manzo Allah ya yi kowa sani san za a ci amma ya bai ba su bai dama su ci ba ko ba gaskiya ba saboda ka mutum bai cewa abin da iske gidansu ko dai yana ko ba yana lize da ubangiji Allah ya ba mu ikon gane to shi na ta ce bal nattabi ma alfaina alaihi aba'ana mu muna bin abin da muka samu uwayen ba kai suna yi sai Allah ya ce awalau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an yanzu kuma uwayen ba ba su fahimta komi ba su hankalta komi wala ya zanu ko ba su riwa mu sun zai bi su akan haka yanzu ba mutum ya barawo na biyu ne zai shi ma ya kama kata eh kamar mutum bai zai ba Allahumma sai wannan ba ku labari na batil awwal rahimallahu an-nabbash al-awwal akwai wani bawan Allah da ya gade tonan kabari ga mahaifi ne ba ma ne abinda a sana'a ta yi tonan kabari in dare ya yi sai ya sai dibi sabon kabari sai ya tone ya hidda lakawani ya mai da gawa ya ruhi sai ya sai lakawani canza kala sai suwa shi a sana'a yaron gada ba ma ne ya rufi ma ya kamo ga sana'a amma sai ta yi tunanin to wai wace yaya zai ya zan awa uba ne addu'a sai to ya san da zai kawai shi in ya tuho ya tone in ya ɗaya gawa nan shiga banta ga hili sai ya kai ko da sa ya ka wayewa a to sai aka gawa ga hili an hishe ta an ɗaya da an tare ta shi ne a kan mutane suka ga kai rahimallahu na awwal Allah Allah shi rahama ga mai tunan kabari na farko ba wanga na kawo ba وشينا بصباري قصة سنا باري قصة ولنا رحم الله النباس الأول الله خيرها ما دمتونا قبل نواري ده شيء أشيما مسلمين قصة قوانا سجماعة ده شيء وانسان نوركو دوان قوحي بلاي نبا ياهي فشي يسا ويل شيء سنا هي دعا وغاني الدعا هين سوف في أتي رحم الله النباس الأول الله خيرها ما دمتونا قبل نواري نشي إيه توني ميسوا يكي shi wanga iya ya so ne zai laka wani komai zuwa bai saboda ka shesa 'yan uwa musulmi ba a cewa mutum abin da ya gada ga wayi na yi zai wasu abubuwa ba ka yi akwai abin da ko kansu yi wallahi ba ka iya dan yi mutanen da wallahi abin da sun yi na yanzu wallahi ko ko ne ba su iya ba Don mutanen wuri suna da jajircewa ga abubuwa jama'a ko ba su da suna jajircewa ga abubuwa sosai mutanen da wuri akwai jimiri ga su da kokari ga su da kama jiki ga su da hankuri ga su da kyauta mutanen da wuri amma na yin zurowa ta yi mana yawa gara ganti zo ga kana ganin mutum da ya ce ya ji kai takwas da an ce ba sha biyu ta yanzu kana da ya dawo gida amma mutanen da wurewa mutanen da wurin gaya ba su dawa wani bisila a mu za a don su lahiya lafi gobe a koma amma na yanzu ba eh saboda ka mutanen da wai ana son mutum ya gada uba ne bangaren harakokin alheri abubuwan na kwarai aka son mutum ya gada mahaifin shi amma duk abin da ya shaye abun banza a ina Allah ya ba mu ikon gane da sai Allah wata sarki ya ce wa matalul ladina kafaru kama Allah ta'ala ya ce wa matsalin ladina kafaru kuma abinda an misalin kafirai ka matsalin ladiyan ibu kama misalin wanda ke furuci ka magana bi ma la ya ga abinda bai ji kamar ka ce ka iska duki cikin daji kana haɗin kai kai duki kai saurari abinda ka faɗa maka da ba duki da jirga ko sai wa kama wa dabba faɗa nan mai tafsiri ya kawo misalin wanda ka wa dabba faɗa to amma ai dabba akwai wadanda aka wasu mutane akwai dabbobin da aka wafa daga kare wallahi kuma sun ji wadanda aka yi akwai dabbobi irin shanu ana musu faɗa kuma su ji wadanda aka yi musu da saboda ka Allah ya ce abinda an misalin kahire kamar misalin waɗanda aka wa furuci da abinda beji ka iske abinda beji ka dinga mai furuci kana mai faɗa kana mai kana kira ne kana son faɗa wani abu beji sha misalin kahire inji Allah Allah ya ce illa du'a'an wani da'a ce kira kawai da abin nan roƙo da kuma kira su ɗena alhali kuma ba su ji bale su karɓa ba su abin da aka bale su ma abin da suka so saboda ka misalin kahirai ke kahiri ko ka shekara faɗi bai bai ganewa sai yadda ya ji bugu tsakiyar kai ne sai ya ji mugun bugu tsakiyar kai ne an ce mara buka sannan ya gane kwarai gane shi an yi harkar baza duniya shi na Allah maɗaukakin sarki yake misali wanda suka kafirta kawai misalin wanda ka furuci ga abin da bai sai dai addu'a kawai ko kuma kira sai Allah ta'ala ya ce mun bukmun ko su wato bebaye ne sannan bukumun eh, mun kurame ne ba su gaskiya ko su ko faɗi ba su bukumun bebaye na ba su faɗin gaskiya da basu umin ko makahi ne Allah ya ce ba su ganin gaskiya Allah ta'ala ya ce fahimta ya yaqin su ba su da hankali kaga da duk abubuwa sun riga sun gane ga kurumta ga bebanta ga hauka ta game wuri guda mutum ya haukace kuma kurmana ko makahona inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to wata hanya ta za ta fi kemewa a zai gyara babu zura su shesa an kanta Allah fanta kafirai to wallahi halin suna akwai kayan da yayin sabe jinkira gama shi ko mumini ga hankali ga ji ga gani ga furuci da magana lahiya da aka sun wancan ke kare ba gudana ba kai musulmi an karrama ta amin da kana jin abin da aka hudu kuma kana yadda da shi ana kira da jama'a wallahi bisa mutum ya zama mai ji da gani da hankali abin da aka ce hankali shi ne abin da ya hana ma halaka ba ko mai yasa aka ce hankali hankali ba asalin hankali da bai biya aka ce hankali irin wadda aka wa dabba da bai biya to shi hankali amfani ne don ya hana ma haɗa ga halaka shi mana hankali amma iya za hankalin ka zan bai hana ma haɗa wa halaka ba to baka da hankali ke da kai da mahaukaci duk ɗai Allah ya ba mu ikon gane sai Allah ta'ala ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina Allah yana magana da masu hankali Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani Allah ya ce kulu min ba dayyibati mara zakana ku daga abin da halal daga abin da ba ku na arziki inji Allah duk abin da zaka ci ka tabbatar da halal ne in ka ce daji kake da ka dubo mangoro da ba na ka mangoro na wani haka di ba kaka dubo san san mutane kace a ai da ma shi ko shi an ya da min a kada ka bari ka ɗi ka iske mutum na sai da kaya ne ka ɗiba gaske ke suna yana sai da aya sai ka ɗiba gaske a yi mu'adda da aka so ga mutum duk abin zai kaɗawa ba shi ne zan halatta Allah ya mai ta wanga magana da zai yi gama gari gaba ɗaya da kowa da kowa cikin mutane ya ayyuhan nasu nan kuma sai Allah ya ce ya ayyuhan ladina amanu abin da yasa Allah ya kiran ka da sunan imani don kai abin da mai hankali kai amma yanzu mun waye gari ya ki halal ya ki haram yarinya sai da kaya ba ta da wayo ka cire ta kai mata wayo ka dauki kayan mutane haramun kai gidan ka fiya ta kawo dau ko ta kawo mangoro ko ta kawo wasu abubuwa kai kai dubaru ka aje makanka wani abu ka dan ta sai ka cimma hanka mugu abu shi na ka halaka wasu manya wallahi sai ga mutum ya siya ya yi mugu abu ya kawo iyali ne gida suna ci sai ga wanga ya sa bai tarbiya ya kere ya gagari uban ya gagari uwa ya gagari mutane shiya sai ga ya kuma ya kuma leka sai ya kuma ya riga lalace saboda ni saboda uban ya baka shi wallahi yan wa mutum inda mutum ya san yadda cin haram yake da wallahi sai zai mutum da yunwa sai na abaka yana da bawa wannan kawo mai abin koyo wata rana bawa ya kawo abin bai tambaya ba sai kan na na mutu in tambaye ka shin abin suna kawo ina ka samu wannan kudin ka kuma shawara ne sai ce abin da ya sa na taɓa yin bokansu kafin zuwa mutu na yin wani bokansu bai biya ni ba sai wani game da fiye da biya wa'annan kuɗi na nan sai abin na kawo ma sai na bakar mazmar sa sami cikin ta sai ama ya ya yi ta ƙoƙarin ama wa duka da tar da wahala ana cewa haɓa yi hankuri ai ya riga ya ce wallahi in in abin na zuwa tare da raina wallahi ya yi sai dai ama ya abin nan ta kabba ɗaya to bai da ya kama ciki ne kayan kayan bokali ko za a mutunci a kowace kudin da haramun namu ne Da sai akwai hulwanin kahin kudin boka in ka san mutum boka na koya ba kuɗi ba ka amsa haramun namu ne sannan akwai sadakin karuwa duk yariya mai kudan mata mai kudan maza tana zuwa tana kawo tana kawo tana kawo ubani na ciwo laya ta haramun karuwa ba an ka kudin karuwa in dai ka san kuɗin karuwanci na baka amsa sannan ba a cin kuɗin kare duk waɗanda manzon Allah ya ce haramun na ba a cin eh ko rinsu da kai in dai kare na ba a ba amsa to akwai malaman suka ce ana amsa ba amfani amma dai sun ce kuɗi ba amsa ko mi tawon kare ba a cin kudi ne jama'a amma akwai wani kare da aka bara da an kace dubu cikin aka ba a bari wani kare da aka bara da dogo ga da tsawo sun ce wallahi ka gane su nan duk abin da ya sun mai an sai dubu cikin mai shi bari ba sai aikin banza samun kalbi khabi manzo Allah ce kudin kare mu wa abu muna ne ba a saboda haka ina kai na kudin kare shi musulmi duk abin da aka sai haramun na kai ci tun daga namomi tun daga kudade tun daga wasu abubuwan amfani duka an ce mutum ya kauce ne shi ne askari ma da ya kawo ƙarshen littafi cewa ya daga daga cikin wara'u in tsere in ma ka san mutum na ta'amuli da haramun ka an tashi a shi kayan ko ya ba ka amsa in ka san mutum azzalin mutum na yana yana yana zuwa yana harkoki na banza yana samun kuɗi ko ya ba ka amsa haka malami asali faɗa fashin littafi saboda ka shefa yan uwa musulmi Allah ta'ala yake ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum ya kuma imani kulli daga abin da amal abin muka alta ku ji Allah sai ku washkuru lillahi ku godiya ga Allah in ya kuntum a ta'budun in shi kuke bauta ba in da gaske Allah kuke bauta ba to kada ku ci abin da haram Allah ya ba mu ikon gane jama'a an gwada min lokaci yi duk da yake ya kamata a ce mun sai da rabi to amma na ya kamata mu kwana saboda lokaci muna fata ubangiji Allah shi muna wato dacewa ga abin da muka karanta daidai inda muka yi kuskure kuma Allah ka yaji muna Allah ka shi ayyukan muka samu gama lafiya saboda kewa za a gawar samun cikin wannan wata ya Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh karmakan Allah ya saka da alkhairi amin ya Allah malam muna da tambayoyi Allah ya sa a kowane kai baya na farko yake assalamu alaikum ina da tambaya kamar haka kamar a bani kuɗi in saya magani amma idan na tafi ta yi sai a bani a kan tsari yaya cin waɗannan kuɗi halal ko haram to gaskiya tsakani da Allah malamai sun yi babi su wa'annan kuɗi haramun na kudi dai ba naka na ba aikin kana an kai mu ko ba aikin mutum na an kai ba in na fi bayar da take aikin kana an kai da kace sai an ka baka kan sari kila abin ga ana sai sai dubu goma kai da kace sai an ka ce an baka sari dubu takwas to dubu biyu nawa na naka na kai da kace an ka ba sari ko na mai kudin da ya aiko kana wanda ya aiko ka shi za ka yi ma ne shi aka ce mu tsantseni sai su ai inda ba ina ne ba ko wani dubu goma za a kai sami ba a rage mai komi to kai ko inda ba inda ba a kai ka ba wa alaikum assalam na'am magani na'am eh na'am da kacce sari da kudin a kacce ko kuma baka na hankali to wannan kenan kana fice zuwa yau tun da kana fice zuwa yanzu an ka baka ka to ka fice suwa mutane dubu goma goma sai ka dubu biyu in ka gama hada kuɗi sai ka saka mai abu ne ku yayi wannan kai an ka ba kai na ka sana'a a na addila yanzu ko a kai kayan karamin dila yanzu ko ba gaskiya ba amma in mutane na ka hada kuɗi su baka to mana abin kaza to mana kaza ni ga sako na ni ga wannan ne ka sai ka yi tutu ga ta taho a bani wanga dubu goma yake mamar ma dubu takwas wanga kaza yake mamar ma kaza an kai sai an kai ma discount abubuwa daban-daban aka rage ma kudi to ka sani ba kai an ka rage ma ba wanda ya aiki kuɗi za a ci an ka rage ma dan kudi ne na dan in bai aiki ba ana rage ma su suna wasu ka tafi wanga ba mai shi muhayyar amma gaskiya wasu yi mai ba da cewa haramun na kada an ba kuɗin ka bane ko ba gaskiya ba Allah ya samu dadi ya tambaya ta gaba ta ce assalamu alaikum malam tambaya ta ce tana da yaro tana kwance tana azumi sai yaro ya ɗauki ruwa ya zuba mata a kunni hmm. shi mala ya makomar azumin ka azumin ta lahiya alaihi ta yi ta kaɗa kunnan ta gwafe ta saboda ka wannan zuba a kunne bai kare abu dan ba shiga cikin makon shiga cikin cikin mutum ba shiga saboda haka za su je cikin kunnan ta ta tashi ɗaya ta kada kunnan ta ba sai ta wannan babu matsala babu laifi da ji'ar billahi alaihi wallahu a'lam assalamu alaikum malam wa alaikum assalam yake malam da Allah ina son a yi mana bayani A nan shi da Allah malam muna son a yi mana bayanin bambancin tsakanin yahudawa da nasara na'am malam domin wallahi ban san bambancin ba to yahudawa su ne waɗanda suka ce mu mun tuba asalin kalmar yahud suka ce inna hudna ilaika Allah mun tuba zuwa gare ka daga nan aka samu kalmar yahud su ne magoya baya annabi Musa alaihi salatu wassalam su ne waɗanda aka sauka mu a taura su ne waɗanda a cikin Isra'ila zaune su aka ce mai yahud su ko nasara su ne waɗanda suka ce mu annabi Isa nahnu ansarullahi mu ne mataimaka addinin Allah shi za ka su nasara mataimaka addini ce su asalin kalmar nasara kuma duk kalmar masu kyau na amma mugu aikin su ya bata ya bata abin gaske su ko su a mabiya annabi isa suka ce za mu taimaka mu addinin Allah na hannu ansarullahi amanna billahi mu ne mataimaka Allah kuma za mu yi imani ga Allah saboda haka su ne mabiya annabi isa su aka kuma injila bible kenan saboda ka yahudawa daban kiristoci daban amma a sanin yahudanci a ƙidata ko baƙin mutum ya tahi ya koma can sai ko na yake zaune in ya ɗauki ƙidin yahudu ya sa wani yaran bai hude ko mutum na nan zama nai ya ɗauki na nasara ya sa wa kai yaron ba nasari a ba ku ganin mutum na hausa sai lahiya lau ɗan ba hausa ya kuma kirista ko mu wajen ba gungu akwai wanda ya kuma kirista ya tahi ya koma can wurinsu da ke an ka samu ya dawo ya kuma kirista za a ga wanda daga ta ya kuma kirista an ce can ƙauyen su a isko su an ba an yi musu fanhu bohol na ruwa an ba su magani an ba su abinci an ba su sura sun kuma kiristoci to yanzu ma za ka iske irin kasan masar za ka iske balarabe na larabci da kyau da kyau amma kirista kenan kiristoci a ƙidata ba launin fata na ba ba jan kunne na ba a yahudanci a ƙidata ko na kana nan gida ka ɗauki a ƙida yahudu to ba shine a aka jiho muna muna muna koma yahuda ga kiyawa mu sani ba ga wai mutum yayi wani irin mugu aski bal ma sai ga ɗan yara ɗan ƙanana wai aski ya ɗauko yaro ya kai wurin aski an yi mai mugu aski ga yaro sai mai iri aski iri kaza ya fi ya so bai kaya ta gudun duba da dama daban ya fara kowa mai yaro yahudun suna yaro kaga in ka diba akwai matsala yahudu a tsirinsu ba su da kyau ba yahudu bai da kunya ba yahude bai da kit sai ga ba yahude aboki ya sallama mai ya taso mata ta taso ya rungume aboki ne ya gaba ya rungume mata aboki ne kuma sai kana da wannan a rungume wata to yahudanci da su babu su da wannan ko a bada hannu alali to ga ya zama da sun mutum ɗauko wai in zai aure sai ya free wedding pictures free wedding pictures sai ya yi hotuna da mata sai nan taron rungume shi nan ta azame jikinta nan ta azame kaza nan ya rungume ta sai shi hotuna sai ya jefa duniya saboda yana ba kawai wallahi malam duk waɗanda yahudun suna ba su ganewa wai shi sa shi wai ya samu kuɗi wai matasa yanzu ko ba akwai auren ba duk ya lalabe ta kaya ya auren jikinta ko ina ya taɓa kuma yanzu wai san ɓoye ne ba sai ya yi hoto kuma ya tura sai da ganin wani hoto ka saboda ga alaƙa wallahi an taɓa haɗuwa don wanda adda kunya bai taɓa taɓa mutum bai yi mata tsakani da Allah rajaba da Allah ya kawaka wanda ya ce assalamu alaikum ba da fatan Allah ya karfa a malam neman ƙarin bayani da wadda mutanen idan mutanen suka rasuwa sai daga maza suna fita gidan mutane ga mata da sunan gaisuwa wasu to gaskiya wannan abin ya yi yawa ko ina ba nan gare ku na ba akwai sanar sarkin kabi sai da ya sa julli mamma argun da su yi hudu gobi game da laluwa ne sai a ga ɗaya mutum ya rasu an ce a makabarta an dawo sai a ga an yi tururuwa an cika gida inda mata suke ga matan mamaci zazzamne ga 'yan uwansu suka ta suna kama musu an sa gaisuwa suna zazzamne sai ga ƙatta sun shiga hada da ma wallahi wani san ina kai dibi gidan ya gane ka idan da fata go abu sai ga wanda ya wannan sai ga wani in ya sai ki sha amma dai wallahi amma mai gidan ta da kyawu kaga wasu ba gaisuwar su ya kai shi biyu ma ta mutane na kai shi sai da sai da sarkin kabi yasa an sai hudu gobi game da wannan don Allah mutane su bar shiga sannan abin ya yi sauki amma wallahi ba a bari ba mata su shiga inda mata maza su tsaya inda maza da ayyuka gaisuwa kowa da kisa kamiliyar ya kai wani ma tun makabarta za ka yi mai gaisuwa ka ka shi ke na an wuce wurin shi da abin ya shafa dole yana iya zuwa gida ya tsaya duk wanda shi sallama mai hito to gudun yawan sallama ta yawa sai mutum shi tawar ma yi zamna mahaifinka ya rasu mahaifiyarka ta rasu ɗanka ya rasu sai a so a yi ma gaisuwa duk wanda ya gaisuwa ta ce ta ina za ka iya gane gaisuwar rasuwa abubuwa sun shiga da yawa za ka ga gurin gaisuwar rasuwa na in ka ba da awa uku za ka ga ya rikide ya kuma majalisin hira wallahi ana kekewa ana dare dare sai kai tsammanin ma biki na akai in mu shi wanda ya mutu an riga amince da shi saboda haka don Allah mutane mu tsoron Allah mu shiga wurin matan mutane wurin gaisuwa in ya oka sa bar har zuwa ajima da daddare in dare yayi ka sai ka kallon mu sai to sai akwai sauran mata ce wanda na so in miki gaisuwa kuma yanzu ma ga waya ka kira ta waya wanda na kira ki in miki gaisuwa saboda abin da ya faru na ga mata sun yawa gidan nan ba idan samun damar shekaru Allah ki hankuri ce a wallahi babu komi ne babu komi sai ka gaishe ta zuma akwai lahi ga abun ga amma sai ka sai ya shiga wurin mata suna gai ne ya kalli wagga ya kalli wagga ya kalli wagga su kuma mata sun iya ai yanzu ma nan Abuja abun yayi mugun abu yaya ce min wallahi wani Abuja ya an karatu za a mai da abin da kasan wani irin biki na musamman in kirce sai an ce wani irin nawa abinci kusa kawo liki nawa na farfesun kiji kika so ko dambun nama ko soye ko kaji ko wani iri na iri daban da ba a kashewa a abu da ya an su ha ubangiji Allah ya tsawaka na'am ya ce alaikum yi ya yana da eh wannan abiya yan luwaɗi na zuwa da wannan ɗabi'a bari akai kai ha guda ta yi tsini ɗabi'ar yan luwaɗi ta ku kiyaye an haɗu ɗabi'un su wani sun kai guda goma daga cikin akwai zalzalar wando idan ga ja baya sajin aka ce komi aka ce sajin komi ɗabi'ar yan luwaɗi ta sannan barin su ma ta yi tsawon mutum ya karkar gehe guda a yi wani aski na daban askin yan luwaɗi na kan tarihi ta ja da barin aka yi wata mutum tsawo zaro zaro haka wai shi aka yi faɗa ta aka yi faɗa yin da ta kalle fi na an ji ba da saboda aka yi fa ɗabi'a yahudu ta kuma ɗabi'a yan luwaɗi ta kuma ku diba faranta da ke gani musulunci bai cika aji yi fa ba da kayan da Allah aka yi duk sati ko bayan sati duk kayanki ka ake gashin baki ka ake gashin mara ka ake gashin hamata duk sati yi aski ko ka raɗe sati biyu ko ka ɗauki wuta wuta ba kai kwana arba'in. in ba kai ba kaya ba hannu riga da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji Allah ya kare wannan mara a cikin ibadar sa sai ne ba na'am ko a cikin ya kafa yi yake mara ibadar to wanda in wasu wasina to ya kama yawan ambaton Allah zikirin Allah astaghfirullah wa atubu ilayhi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim ambaton Allah da yawan karatun na sa ka kabar wannan abu wanda Allah ya jarba da irin wannan shedan na ta da shedan ya fito ya gwada mai cewa kamar bai yi ba ko yayi arwala sai kamar bai yi ba ko yayi sallah kamar bai yi ba shedan na to abinda aka so ga mutum ne mai tsarin Allah daga sharrin shedan wayannan abubuwa sai zan ya bar su duka in yana zikirin Allah da karatun Qur'ani da yake sallah cikin jami'i Allah zai gama shi da wannan abu saboda muna kira ga matasa su yawaita ambaton Allah sosai da bakin su ko kana aiki daji kana ambaton Allah ko kana tukin mota kana ambaton Allah ko kana kabu kabu kana ambaton Allah in kana gidanka ma kana ambaton Allah in kana makaranta ma kana ambaton Allah to wannan sai da shi dan na gudu bai bai da kusa da yaka dama shi dan bai son mutun na azikirin Allah astaghfirullah surullah bai son haka to shi ka sa mutun ya bar yawan mantuwa gaskiya wa zkur rabbaka idan nasita ko na'am alaikum kamar yadda sanarwa ta gabata cewa insha Allah ta'ala gobe za a da ake a wannan muna sanar da ku